sauraron mu mun sake komowa cikin wannan gida za mu kawo muku shirinmu na ainihin a sheikh yaya masusika wanda kowane mako muka saba kawo muku a cikin wannan gida namu mai albarka alfa radio 104.9 imam rashid ya zo ya zauna za mu tafiyar da lamari kamar yadda ya kamata a cikin wannan gida namu mai albarka alfa radio 104.9 imam shehu basit bindigan baba ya barka da yau barka da shehu basit ya gari ya al'amura ya shiga da fita lafiya alhamdulillah shehu basit to mun gode ma Allah masha Allah imam yau wani shiri za kawo muna wani ainihin maudu'i muke da shi yau yau maudu'in da za mu magana a kai shine akan abin da ya shafi kaddara me ake cewa kaddara kaddara saboda mutane da yawa ba su san menene kaddara kuma menene ba kaddara ba an cakuɗa abubuwa to sai muka ce bari mu zo shi alkur'ani me ya ce wa kaddara sai mai bayani shi yasa taken shirinmu na yau shine mu rungumi kaddara kaddara eh abin da ya kaddaru akan abin da ya kaddaru Allah ya tsara ma a rayuwanka to ka rungume shi kawai na'am ci gaba da aiki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi sharah li wa yassir amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da farko muna farawa da jaddada godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya bamu dama a wannan lokaci mu zo mu gabatar da karatun alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a kowane mako yau shi ne 28 ga watan biyu shekara ta 2021 Allah ya ba mu ikon kammalawa lafiya taken shirinmu na yau shine mu rungumi kaddara na farko al'umma da yawa ana ta cewa kaddara kullum za a ce ai kaddara ce ta sa aka yi kaza ai Allah ne ya kaddara to yana da kyau al'umma su san wai menene kaddara ne kuma a cikin alkur'ani littafin Allah saboda haka da farko idan muka duba suratul kamar ita suratul kamar ita ce sura ta hamsin da hudu daga kan aya ta arba'in da tara ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalabhin bil basar Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle dukkan komai da ka gani a duniya khalaqnahu mun mun halitta shi ne inji Allah yace duk abin da ka gani a duniya kama daga mutum aljani bishiyoyi garuruwa rafuka tekuna dutsuna dabbobi duk abin da ka gani Allah ya ce khalaqnahu bi qadar mun halitta shi ne yana da kaddara yana da tsari yana da gwargwado da tsarin da Allah ya halicce shi a kai sai Allah yake cewa wa ma amruna illa wahidatun mu fa umarninmu ba komai bane sai dai kalma ɗaya ce tak kalamhin bilbasar kaman kiftawar ido wai hausawa suka ce dare ɗaya Allah kan yi bature duk abin da Allah ya so ya zartar baya shawara da kowa a duniya ba zai shawara da kai ba kamar yadda bai shawara da kai ba a lokacin da ya yi ka kai ne ka buɗe ido kawai ka ganka ka ganka a ɗan adam baka ganka a dabba ko akuya baka ganka ka zama rago ko ka zama saniya ba a'a ka ganka a mutum ka ganka da kafa biyu ba uku ba kuma kai ka san ba a shawara da kai ba hmm. to haka komai ke faruwa wa ma amruna illa wahidatun kalafin bil haka kuma tashin alkiyama zai zo shi ma ya kasance to yanzu ita kaddara nan da muke ta magana a kai wa yake kawo ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake kawo wannan kaddara shi yake kaddara komai ya tsara komai a rayuwa shi yasa yake gaya mana a suratul ra'adi sura ta goma sha uku daga kan aya ta bakwai har zuwa aya ta goma sha ɗaya yace Allahu ya'lamu mata hamilu kullu untha wa mata tajibu arhamu wa mata tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar Allah yace Allah shine wanda ya'lamu yana sanin mata hamilu kullu untha dukkanin abin da wata mace take dauke da shi a cikinta wata mai ciki ba yanzu daktar suna aunawa su gano cewar ai namiji za a haifa ko mace ba su gano cewa 'yan biyu ne ko guda ɗaya ne ko 'yan uku ne a gano cewar zuwa wani lokaci ne ake sa ran za ta haihu hmm. to babu shakka daktar sun yi kokari amma a wannan lokacin ai ba su gano cewar wannan da yake cikin nan nata president ne ko kuma mp zai zama ko gwamna zai zama ko zai zama shugaban kasa zai zama soja ne shi ko police ne ko ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne likita ne ko injiniya ne yaushe zai mutu ai ba su gano wannan kenan wannan kaga janibi ne na ilimin ubangiji shi yasa ya ce wa mata ghidul arhamu da abin da mahaifa ke ragewa wa mata da kuma abin da take karawa wa kullu shay'in indahu bi miqdar saboda dukkan wani abu a gurin Allah bi miqdar yana da tsari yana da kaddarar da Allah ya halicce shi akai ba wani abu da zai faru da kai a duniya wanda Allah bai san da faruwarsa ba duk duniya tun daga haihuwarka har izuwa barinka duniya ba wani abu da zai faru da kai wanda ba Allah ne ya kaddara ya faru da kai ba saboda me shi Allah shine alimul ghaibi shine masanin ghaib wa shahada shine masanin abin da yake fili al-kabirul muta'al mai girma kuma wanda yake madaukaki ba wanda yake Allah girma sai Allah ya ce kai saboda tsabar sanin gaibu da Allah ya yi a rayuwar ɗan adam sai ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi duk ɗaya ne a gurin Allah minkum daga cikin ku man asarra alqawla wanda ya boye zance wa man jahara bihi da wanda ya bayyana shi ko ka faɗa abu ko kuma kai shiru in dai yana ranka Allah ya sani duk ɗaya ne a gurin sa ba bukatar sai ka ce wa Allah kaza ko kaza a'a shi ya san komai wa man huwa mustaqfin bil laili wa saribin bin nahar da wanda yake neman ɓuya da daddare ka ga mutum yana ta lambo sata za ka je ka yi rashin mutunci za ka je fashi za ka je kidnapping za ka je ina za ka je duk ɓuyanka ba za ka ɓoye wa Allah ba wa man huwa mustakfin bil wa saribun bin nahar da mai kokarin bayyana da rana wata ƙira ya ce ai rana ta kwalle ka san wani lokacin idan rana haskenta ya kai haske sai ka ga baka ganin abu sosai na'am hasken yana kashe ma ido to duk rana idan ka fito shi Allah yana ganin ka sai ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah sannan bayan kuma da Allah fa ya san wannan a tare da shi akwai masu bibiya min bayni yadayhi wa min khalfihi kuma gaba da bayan sa duk inda ka sa kafa suna biye da kai mala'ikun da Allah ya hada ka da su hmm. yahfazunahu suna kare shi min amrillahi wato saboda al'amarin Allah na daga al'amarin Allah da umarnin Allah suke wannan aiki sai Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin amma fa ka sani Allah baya canja wani abu da yake tare da wasu mutane yake gurin wasu mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canja wannan abin da kansu wato akwai katon karatu a wurin nan ka san wani shi ya ji an ce ai Allah ke kaddara komai sai ya ce to haka ne to shikenan bari ma kawai in zauna ni ba zan fita in nemi kuɗi ba kawai in Allah ya kaddara zan samu sai ya kwanta ya tabbaci la'ada waje ka gan shi yana zaune lakadan ba ajalan ba shi ya zama dan zaman kashe wando daga nan ya tashi ya koma can wai jira yake tunda Allah an ce Allah ke kaddara komai to shi kawai yana zaune a nan jira yake ji dumus sai Allah ya ce a'a inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Allah bai canja wani abu da ke tare da mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canja wannan abin da kansu kai kake tashi kai act kai kokari ka motsa ina kake so ka je me kake so ka zama babu wani malami da ya zauna a ɗaki ya ce ni so nake na ilimi a ɗaki in Allah ya kaddara zan zama malami bari in zauna a ɗaki kawai zan zama malami har abada ba inda zai je ba zai karatun ba ba wani wanda ya ce ni ba zan nemi kuɗi ba bari in zauna a nan in Allah ya kaddara zan samu ko mara lafiyan da kaga ya samu guri kawai ya share ya kwanta a gida ce ni ba zan je neman magani ba ba hospital ba ko ina kawai Allah ya alkawari zan samu lafiya a nan idan ma duk mutum ya ce a'a wannan ai ba komai to ka taba ganin wanda ya hau ya je ya hau lori ya zauna ya ce ni ba zan tuka ba ai kaddarar Allah ce za ta kai ni inda zan je duk wautar mutum ai ba zai haka ba sai a fara tunanin to wani ko lafiya ba za ka ga mutum ya je tsallaka titi bai duba ba ga wata tirela ta taho ta nan ga wani kaza ya taho ta nan ya sa kai kawai ce ai Allah in ya kaddara zai tsare ni sai ka ga mutum ya nutsu tukun ya kalli nan ya sake kallon nan ya dan lissafa kamar zai tafi ya tsaya idan ya tashi tafiya sai ka ganshi har wani gudu gudu yake yi hmm. yana so waye maza ya tsallaka to kaga kenan ashe ya san abin da yake yi inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim amma fa a sani wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala maraddala. idan Allah ya nufin wasu mutane da munanawa ya munana musu ko da wata mummunar azaba ta same su ko wani mummunan al'amari fala maradda lahu duk duniya ba wanda ya isa ya juyar da wannan abun ya ce ba zai faru da su ba wa malahum min dunihi min wal sannan babu wani majibincin al'amari bayan Allah ka san wani shi gari yake yi bari ya abin da ya ga dama tunda yana da wane wane zai tsaya mai wallahi idan Allah ya ga dama wanda ka dogara da shi din sai ka je kai yadda za zaka yi Allah ya hana shi damar da zai maka komai hmm. a je a baka wahala a casa ka ka ji jiki ya kasa komai yana ji yana gani shi za wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala lahu ba wanda ya isa juyar da wannan abu wa malahum min dunihi min wal sannan ba su da wani majibincin al'amari bayan ubangiji saboda haka mutane su gane me ake cewa kaddara wannan shine kaddara abin da Allah ya rubuta a rayuwarka dole sai ya faru da kai amma wannan ba zai hana ka kai addu'a ko kai iya bakin kokarinka kamar yadda ba za ka ga mutum ya zauna ya ce ni ba zan ci abinci ban Allah ya ba zan koshi kawai na koshi za ka ga mutum ya tashi yana neman abinci har zaɓa yake ni yau kaza zan ci a'a shinkafa zai ci sakwara a banku zan ci ni koko zan sha ni kaza zan ci har zaɓa yake me yasa bai zauna ba ya ce kawai abin da Allah ya so shi zai faru da shi sai Allah yake ƙara gaya mana a suratul bala sura ta biyar daga aya ta biyu zuwa ta uku dan ƙarshen aya ta biyu zuwa aya ta uku sai Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji allahu makaraja Allah zai sanya mai mafita kar ka ga wani abu ya zo ya rincaɓe ka rasa inda za ka sa kanka ka nemi ka samu kanka a tsaka mai wuya a rayuwa ka yi tunanin kai shikenan taka ta kare ba yanda za a yi ka fita sai Allah ya ce a'a duk wanda ya ji tsoron Allah in dai kai takawa to yaji Allahu makaraja kana zaune Allah zai kawo mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah ya azurta shi ta inda bai tsammani kana zaune inda kake tunanin zaka samu daban shi kuma ta inda Allah zai kawo daban shi yasa ake cewa wai kana taka Allah na tashi in ji Hausawa zaka samu kai a iya tunaninka wane ne zai mun a'a ta hanya kaza zan samu a'a in ba wani yanzu ya za a yi amma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kana zaune sai wata hanya ta bullo da baka san da ita ba baka taba lissafa ta a rayuwa ba kuma ta zo ta zame maka wani katon alkhairi a rayuwarka da baka san karshen sa ba shi yasa ku dai jama'a a sa tsoron Allah a rai Allah zai maka komai Allah ya ce kai ba nan ya tsaya ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya isar masa ka dogara da Allah to ba sai ka ƙara da kowa ba wannan Allah da ka dogara da shi ya ishe ka zai maka komai kai dai kawai ka tsaya ka dogara da Allah ka yadda da kaddara ka karbi kaddara Allah zai maka komai sai Allah ya ce inna Allah baligu namra ko inna Allah baligu amrihi Allah shine mai isar da al'amarinsa shine mai isar da umarninsa kai yanzu kana ga duk duniya akwai wanda ya isa Allah ya ce za a yi kaza ya ce shi ba a isa ba ba za a yi ba kamar yadda a garin ku duk dokar da president ya zartar ko wani shugaba ko sarki ya ce ai kaza kake ganin ba wanda yake cewa ni ba a isa a yi ba sai dai kaga wannan doka na aiki haka al'amarin Allah yake sai Allah ya ce amma ka sani qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra amma fa Allah ya sanya wa dukkan komai na duniya yana da tashi kaddarar yana da tsarinsa da Allah ya halicce shi akai tun kan ka zo duniya Allah ya tsara wace irin rayuwa za ka yi kad ja'ala li kulli shay'in Allah ya sanya kaddara ga dukan komai duk abin da kaga yana faruwa Allah ne ya tsara wani zaka ga an haife shi lafiya kalau zuwa wani lokaci sai ka ganshi da kafa ɗaya ba ɗaya wani dalili na accident ko wani abu ya zo ya sa yanzu kafa ɗaya ta bar jikinsa kuma dole a haka zai ci gaba da rayuwa saboda haka Allah ya tsara mai wani zaka ga an haife shi da hannayen shi guda biyu a ƙarshe sai ka zo ka samu babu guda ɗaya ya zama mai hannu ɗaya ko ya zo ya zama kuturu hannuwan duk lalace ya tsin shi wani ka ga an haife shi da ido yana cikin rayuwa sai a wayi gari wata ran babu idan to kowa da irin kaddara da take fada mai wani an haife shi ka san shi yana da kunne yana ji ana kowace mu'amala da shi wata ran sai ka gan shi an wayi gari babu kunne kuma dole a haka zai rayu wata ran wani na da lafiya sai a wayi gari wani ba lafiya dole a haka zai ci gaba da rayuwa wata ran zaka ga wani an haife shi ka san shi lafiya kalau da hankalinsa ana kowace mu'amala ta hankali da shi wata ran sai a waye gari babu hankali sai ka ga mutum ya zama wani shiri shiri haka wani sha tara da shi dole a haka zai ci gaba da rayuwa bai san yadda zai hankalin ya dawo ba qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra Allah ya sanya wa dukkan komai kaddara hal Allah yake faɗa mana a suratul a'ma ko ka ce suratu abasa ita ce sura ta tamanin daga aya ta sha takwas zuwa aya ta ashirin yake cewa min ayi in khalaqa wai da me Allah ya halicci dan adam ne da menene aka halicci dan adam sai Allah ya ce min nutfatin an halicce shi ne fa daga digon mani khalaqahu Allah ya halitta shi fa qaddara sannan ya ƙaddara shi ya tsara shi ya tsara mai dukkan abin da zai rayu akai tun kafin ya zo duniya Allah ya tsara cewa wace irin rayuwa zai yi summa ya yasara sannan ya sauƙaƙe mai hanyar zuwa duniya ya zama ya zo duniya cikin aminci ya zo kuma ya tashi lafiya kalmai ke rayuwa ko kuma ya sauƙaƙe mai hanyar da zai biya bauta wa Allah ba tare da shan wahala ba thumma amatahu fa qabara sannan kuma yake kashe shi idan lokacin barin duniyarsa yayi sai Allah ya kashe shi kuma sannan sai ya saka ya shi thumma amatahu fa aqbarahu sai ya mai kabari wani zai ce to Allah ne yake sa kowa ya kabari a'a wannan shi ake cewa almajazul akali ai shi ya kaddara cewa ai kabari saboda haka wannan shine almajazul akali a ilimin balaga wanda yan english literature suke cewa mental metaphor to saboda haka akwai kuma waɗanda zaka ga sai mutum ya je ya yi ta aikin banza ya yi ta albashinsa ya yi ta tsiya sai ya ce to ai Allah ne ya kaddara wai idan Allah ya so ya daina ya daina shi fatsiya yake shukawa amma shi a nufinsa wai wannan tsiyar da yake tunda Allah ne ya kaddara komai ai Allah ne ya kaddara ya zama haka na fahimce ka na'am eh, mutum ne na'am mayaudari macuci kwarai da gaske mazinaci makaryaci makaryaci mazinaci ya zama fasiki wani ma barawo eh wai satar ne Allah ya kaddara wai Allah ne kaddara yake wannan satar wani ka gan shi dan kwaya yana ta shan kwaya wai ai Allah ne kaddara yake shan kwaya ko wannan fasikancin da yake wai in Allah ya so zai daina saboda haka shi yanzu wai ba shi da damar dainawa ne shi yasa aka ga yana ta yi mm, Allah ya tu riga ya kaddara wai Allah ya riga ya kaddara shi yasa shi ba zai iya dainawa ba tukunna Allah ya ce kai dakata ka ji sai mu je suratul araf sura ta bakwai daga aya ta 28 zuwa ta 30 Allah yake faɗar irin wa'annan yace wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarana biha idan suka aikata wata alfasha suka yi wani aikin banza sai su ce kalu wajarna aba'ana kalu wajarna alaiha aba'ana ai mun samu iyayenmu ne akan wannan alfashe su ma suna yi kai a ƙarshe ma sai su ce wallahu amarna biha ai Allah ne ya umarce mu da wannan Allah ne ya kaddara dan da bai so da ba za mu zama haka ba sai Allah ya ce kai kul inna Allah la ya'muru bil fasha Allah baya umarni da aikin banza kai ka je ka tirsasa kanka ka sa kanka a wannan hanya ba za ka ce wai sai Allah ya so zaka daina ba inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha kana da yadda zaka yi ta hanyar addu'o'i da kokarin canja kanka ka daina Allah yake cewa a na ala Allahi ma la ta'lamun ko dai kuna faɗi ne game da Allah abin da ba ku da sani to shi Allah da mai yi umarni sai ce kul ka faɗa musu amara rabbi bil kisti shi Allah ya yi umarni da adalci ne Allah bai taɓa cewa ka je kai aikin banza ba Ya yayi umarni ne da kai adalci wa qimu wujuhakum inda kulli masjid ku tsaida fuskar ku ga dukkan wani masallaci ku yi sallah karka ce a wannan masallacin yan dariƙa ne ni ba na sallah a masallacin yan dariƙa ko kuma a wannan masallacin yan izala ne ni ba na sallah a masallacin yan izala ko kuma a wannan masallacin yan abadiya ne ba na sallah ko a a inda kulli masjidin malam eh, abin da nake son mu koma baya shine na wa iza falu fa'ishatan qalu wajadna alaiha aba ana wallahu amarna biha na qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun shi ce kul amara rabbi bil shi Allah ya umarni da ai adalci ne ba wani wanda zai zalunci ya fake maka da cewar wai haka Allah ya so ƙarya yake yi ka sa akwai wanda zai zo ya matse ka ya takura ma ya shiga hakin kai zalunce ka sai ce wai kai baka yarda da kaddara bane haka ba Allah ya so a haka Allah ya so Allah ne ya ce zalunce ka wani ya shigo ya zo ya dagula ma rayuwa kamar yanzu mutum ba zai zo ya tsinke ka da mari kawai ya ce ai haka Allah ya so a'a Allah ya so karama kuma abba inda Allah ya ce ya mare ka ya kawo aya da ta ce a mare ka mutum ne ya cuce ka ya cuce ka a kama shi kai a kama shi ko ka kama shi she manyan unguwa zo su ce maka yawan kure ka wai kaddara ne wannan ba kaddara bane ba in baka ga damar yafewa ba ka bi diddigi a je shari'a ta nemar maka haƙƙinka eh amma shi Allah amara rabbi bil qisti adalci ya ce ai wa kowa adalci ba musulmi ba ba wanda ba musulmi ba arne ne wani addini yake bai da addini mace ce namiji ne yaro ne babba ne tsoho ne mahaukaci ne mai hankali ne talaka ne mai kuɗi ne kowane ne Allah ya ce kai kawai kai mai adalci Kul hmm, hmm. amara rabbi bil Ubangiji ya yi umarni da ai adalci ne kuma wa qimu kuma inda kulli masjid duk duniya masallatai na Allah ne ba masallacin da ba a sallah duk wanda kaji ya ce kar ku shiga masallacin wani ku yi sallah ko kar ku bi wani ku yi sallah ƙarya yake ba alqur'ani ya samu ba shi ya kirkiro abin sa ba wannan kwata kwata a musulunci inda kulli masjid wa qimu wujuhakum inda kulli masjid shi masallaci na Allah ne dan kuna sallah tare da mutum Allah yana dubawa ne ya karɓi ta wanda ya ga dama inna ma takabbalu Allahu minal muttaqin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya na ta ne ka kan wanga na to kaga eh. yanzu yadda al'amura suke tafiya sai ce wada uhu mukhlisina lahu dinaka kama da akum ta'udun hmm. ku dai ku bauta wa Allah kuna masu tsarkake addini gare shi kama bada akum ku tuna fa kamar yadda Allah ya kirkire ku da babu ku ta'uduna kuna komawa gurin sa ne za a waye gari a ce wane ya rasu hmm. an haifuwa ne ana munna ana komai ya girma ana kaza kawai wata ran sai a ce ya rasu ma'ana ya koma inda ya fito ba wani wanda zai ce ni na fi karfin mutuwa ta'udun kamar yadda ya kirkire ku to ta'uduna kuna ta komawa ne fa kama bada'akum ta'udun sai Allah ya ce farikan hada wa farikan hakka alaihimu dalala wasu jama'an sun shiryu wasu kuma abin da ya tabbata a kansu shine bata su sun zaɓi kawai su je su ɓace don shi in ka zaɓi bata ba eh. kaddara ba ne ba kai ne ka je ka jefa kanka ba inda Allah ya ce ka bata ba inda Allah ba wanda zai iya kawo maka haqqa alaihimu dalala wasu jama'a bata sun rungumi bata ya zame musu shine kawai a cikin rayuwarsu to dalilinsu sai Allah ya ce innahu mutakazu shayatin awliya min dunillah sun riƙi shaiɗanu ne a matsayin majibinta lamarinsu a matsayin waliyai min dunillahi bayan ga Allah sai suka rungumi shaiɗanu suka mai da su waliyansu wa ya yasibuna annahum mutaduna su kuma suna tsammanin wai akan shari'a suke in aka ce shaiɗanu nan me ake nufi abinda ake nufi da shaiɗanu shayatin awliya min dunillah min dunillah wa yasabuna annahum mutadun shiyanai eh, shaitanai shaitanai zan masoyansu sun zama masoyansu kuma bayan Allah su wane ne shaitanai su shaitanai idan aka ce wato kar wani ya ce a'a ai shaitan kawai wanda ba a gani akwai shaitanu daga cikin mutane sannan akwai shaitanu daga cikin aljanu me yasa da Allah ya tashi ce Allah zai yi wasu su fi sudurin nas sai ce min aljinnati wal nas mhm. har dan aka ce innahu yarakum huwa kabilu min hatta la tarawnahum zaka samu cewar su shaytanu wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni shaydanin aljanu da na mutane akwai shaydanin aljanu akwai shaydanin mutane zaka samu akwai wani mutum ne ka gan shi amma shaydani ne shi kullum ya zai kitsa barna shi idan ka ga hankalinsa ya kwanta to ya kulla matsala ne ya kulla barna ya sa an bujirewa Allah yana ta kiran mutane a zo a iskanci a zo a hada lalace a zo a yi tsiya to wannan shaidani ne kar ka yadda soyayya ta shiga tsakaninka da shi na ma kai ta bin sa ka sa ka tanga karfe tsakaninka da shi in ba haka ba zai hallaka ka to wani ya ce a ai Allah ne ya batar da shi sai Allah ya fada maka ya ce a idan ka je suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la izu na daya alqur'ani sura ta 87 aya ta uku ya ce wallazi qaddara fahada Allah shine ya kaddara komai ya gwargwaje komai ya halitta komai fahada sannan kuma ya shiryar shi Allah shiryarwa yake yi ya nuna maka ga inda zaka biya kai ka aljanna to kamar yadda waɗanda suke zargin cewar ai su Allah ne ya umarce su da shi abin da suke yi shi ya ga dama suke lalacewa sai Allah yake faɗa musu shi da me yake umarni idan ka je suratul nahl sura 16 aya ta 90 yace inna Allah ya amuru bil adli kaga nan Allah ya ƙara maimaitawa Allah yana umarni ne da adalci ba inda Allah ya ce ai rashin adalci Allah umarni yake da ai adalci saboda haka kar wani ya zo ya zalunce ka ya ce wai kaddara ce ya tauye ma rayuwarka kana ji kana gani ya cutar da kai ce maka ai kai baka yarda da kaddara ba ne inna Allah ya muru bil adl yana umarni da adalci ne shi kuma al'adalu shine daidaita tsakanin kowa da kowa daidaita tsakanin komai da komai kar a rinjayar da wani bangare akan wani wal ihsan Allah yana umarni ne da kyautatawa kar mutum ya zo ya musguna maka ya zalunce ka ce maka wai haka Allah ya so Allah umarni yake da kyautatawa wa ita idil qurba yana umarni da a abawa makusanta duk wanda yake kusa da kai ka ba shi gwargwadon abin da kake da shi ka kyautata mai kuma Allah wa yanha anil fashai wal munkari wal bagai Allah yana hani akan alfasha duk inda wani aikin banza yake Allah ya hana wal munkar duk abin da zuciya ba ta so ana ƙin wannan abin kai mutum abin da bai so ka ce wai haka Allah ya kaddara Allah ya ce a'a baya umarni da wannan wal bagai Allah yana umarni da zalunci Allah yana hani da zalunci astaghfirullah ba yana umarni da ai zalunci ba yana hani da ai zalunci wal bagai al bagai shine zalunci ba inda Allah ya yarda cewa aje a zalunci wani sai Allah ya ce ya ya'idukum la'allakum tadhakkarun yana muku wa'azi ne fa dan ku zama kuna tuna Allah kuna fada kuwa kuna tuna ubangiji sai Allah ya ce wa aufu bi ahadillahi idza ahatu ku cika alkawarin Allah lokacin da kuka yi juna alkawari kar mutum ya yi maka alkawari ya ki cikawa ya zo ya rinka ce maka ya kaddara ce haka Allah ya so Allah ya ce a cika alkawari idza ahatum idan kuka yi wa juna wannan alkawarin wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kuma kar ku warware rantsuwoyinku bayan ƙarfafa wannan rantsuwoyi wa qad ja'altumullah alaikum kafila tare da cewa kun sanya Allah a matsayin mai lamuni mutum ya zo ya tarafka ma rantsuwa wallahi zan yi kaza billahi lazi zan yi kaza sai a ƙarshe ya zo ce maka to ai Allah ne bai yadda ba shi yasa ban yi ba Allah ya ce a ko ya ce maka Allah ne bai kaddara ba ya cika alkawari shi yasa ake so tun farko alƙawarin da mutum ya san bai iya cikawa ma bai kamata ya dauka ba wa kar jahaltumullah alaikum kafila bayan kun sanya Allah a matsayin mai lamuni domin wani kana kama sunan Allah shikenan ya yarda da kai inna Allah ya'lamu ma taf'alun Allah yana sanar da dukkan abin da kuke aikatawa kar kai wani abu ka rika tunanin waya Allah bai sani ba Allah ya sani to sannan akwai jarrabawa ta rayuwa kamar yadda muka faɗa ɗazu kana zaune kawai katsam wani abu sai zo ya faru da kai a rayuwa wanda baka shirya mai ba ko kuma ka shirya duk yadda zaka ka kauce wannan abin Allah ya ki yadda to sai ka karɓi wannan kaddara shi yasa muka ce taken shirinmu na yau shine mu rungumi kaddara sai Allah yake faɗa mana a suratul baqara sura biyu daga aya ta 155 zuwa ta 156 yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarat wa sabirin Allah ya ce lallai muna jarraba ku bi shay'in daga wani abu min al na daga tsoro haka kawai ana zaune lafiya wani lokacin sai Allah ya jarrabe ku da tsoro ko haka kawai ka ji duk rikita firgita kana ta tsoro kuma ba a yi komai ba ko wani abu ya zo ya faru ka ji duk ka samu kanka a cikin yanayin tsoro wal ko kuma yanayi na yunwa ana zaune ana noma ana samun abinci sai ruwa ya zo ya karanci wata damina ta zo ta faru ko a samu fari ko abinci ya tsada wa naqasin min al amwal ko kuma tawaya ta daga dukiya ka ga mutum da hamshakin mai kuɗi ne kawai sai a wayi gari babu kuɗin kuma ya rasa yanda aka yi to Allah ne ya ce zai jarrabi kowa zai jarraba ku da wannan naqsin min al-amwal ga mutum da abubuwa da yawa duk ya fi karfin a rayuwa sai a wayi gari abin da ka fi karfin shi sai ya zo ya fi karfin ka wani lokacin ta abin da za a ci ma ake wani abin da za a ci ma sai ya zama aiki da ka san shi hamshakin mai kuɗi ne yana da kuɗi yana yi ya yi wasu to Allah ne ya ce zai jarrabi ɗan adam da naqsin min al-amwal ta waya ta dukiya ta wayar dukiya Allah zai jarrabe ku da ita ko a karan kanka yanzu idan za ka yi tunani kai mai saurare za ka san mutum nawa ka sani da suna da kuɗi yanzu babu ba ka san iya adadinsu ba da mutum yana da kuɗi hamshakin mai kuɗi ne wane mutane an kewaye shi ana ta mai hidima ai kai ne wane ai kana da kaza ba dan kai bada ba za a yi kaza ba ana ta zuga shi yana jin daɗi sai a wayi gari ya zama ba kuɗin su kuma na mutanen dama duk kuɗin ne ya kawo su sai su watse su ba shi guri wataƙila ma da su za a haɗa baki a dinga zage shi da su za a ci mai fuska wal an kusi da kuma tawaya ta rayuka kuna zaune wane ya rasu wane baya raye yanzu wane ya rasu an yi rasuwa gidan suwa ne ka rika mamaki jiya fa muke zaune tare da shi da fa lafiya kalau to Allah ne ya ga dama ya karba abinsa wasamarat da 'ya'yan itatuwa abubuwan da kake so na kayan marmari sai a wayi gari wataran babu ko abincin da kake so sai a wayi gari wataran babu shi wani dalili ya sa babu shi sai Allah ya ce wa bashir sabirin amma fa yi ka yi bushara ga masu haƙuri duk inda ka ga masu haƙuri ka ce Allah na musu albishir su na masu haƙuri su ne alladhina idza asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne waɗanda duk lokacin da wata musiba ta same su ƙalu abinda da suke faɗa sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u lalle mu daga Allah muke kuma wurin Allah muke masu komawa ne gurin Allah wurin Allah za mu koma jama'a su koyi wannan kalma su rike ta a bakinsu kar wani bala'i ya faru da kai a jika kana ta ihu kana ta zunduma a shari'a kana ta surutai kaman ka haukace ga kalmar da ake faɗa idan bala'i ya same ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana zaune sai Allah ya kawo maka mafita ta inda baka tsammani to sai Allah yake ƙara gaya mana a suratul anbiya sura ta 21 daga aya ta 35 zuwa aya ta 37 yake ce mana kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wani rai mai ɗanɗana mutuwa ne ana zaune kawai mutum da ransa da lafiyarsa da ƙarfin shi saurayi sai ka ji an ce ai ya mutu ai ta mamaki saurayi ne fa ko kuma a ce budurwa ce da karfin ta a da karfin shi a jiki ai to Allah ne ya ga dama ya dauki abin sa wa bi bishari wal khairi fitna sai Allah ya ce za mu jarrabe ku da alkhairi kuma haka za mu jarrabe ku da sharri fitna domin jarraba ku kana zaune wani abu mara daɗi ya zo ya faru da kai a rayuwa ka rasa inda zaka sa kanka duk tunaninka ya kare. ai Allah ne ce zai jarrabe ka da sharri wal khair ko kuma al khair kaga mutum yana zaman zamansa kawai a tsuga ruwan sama kawai gidansa ya rushe ya rasa dalili to ya aka gidana ya rushe a'a to ai da ba gidan ba naka bane na Allah ne ara maka yi yau ya ga dama kuma ya rushe abin shi dan ya duba kai ka san halacci ko kuma ya baka alkhairi kana zaune kawai sai a baka mulki a baka kuɗi a baka kaza dan ya jarraba ka ya ga yaya za ka riƙe wannan amanar da ya baka wace irin mu'amala za ka yi wa mutane za ka ci mutuncinsu ko kuma ya ɗora ka kan mutane wa ilaina turja'una kuma zuwa gare mu ake dawo da ku wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakizunaka illa huzwa amma lokacin da kafiran nan suka ganka ba za su rike ka ba sai da izgili idan ka zama mutumin kirki ga mutanen maza ana taimaka izgili sai ustaz sai malam ai gashi nan su a irin wannan a ai ba rashin daidai a gaban su a ai su malam kenan su ustaz kenan ana maka shekiyanci a hadha alladhi yadhkuru alihatakum ana nuna shi ana yanzu wannan shine wanda yake ambatar allolinku ababen da kuke bauta abinda kuke kai yanzu wannan din shine yake cewa ba kyau amma fa hum bi dhikri rahmanihum kafirun su sun kafircewa ambatan Allah an dauki qur'ani ya aje shi can sai Allah ya ce kai kulikal insanu min ajal mun halicci dan adam an halitta dan adam yana da gaggawa shi da adam so yake duk abin da ya sa a gaba kawai ya gama shi yanzu yanzu wannan sifa ce ta kowane dan adam daga an fara kaza to kawai a gama shi so yake yau yau ya kudi in ya fito takara so yake yanzu nan ya ci in bai da lafiya so yake yanzu nan ya warke in bai da kaza so yake komai kawai a yi shi yanzu yanzu nan a gama sai Allah ce sauri kuma ayati fala tastajilun zan nuna muku ayoyi na ku dai kar ku gaggawa to ka san kamar maganar da muka fara ɗazu wani zai zo ya kunduma maka sata sai ya ce ai Allah ne ya so to sai Allah yake faɗa mana a suratul ma'ida sura biyar aya ta talatin da takwas zuwa ta talatin da tara yake ce mana wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba da kala min Allah wallahu azizun hakim da barawo da barauniya faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu jaza'an wannan sakamako ne bima kasaba saboda abin da suka tara suka tsururuta nakalan min Allah wata azaba ce daga Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne to kaga kenan Allah shi ya kaddara cewa yayi din ko to sai kuma shi ma ya karbi cewar kaddarar Allah ne ya kaddara in ya kuma a hukunta shi a yanke mai hannu domin idan ka yarda Allah ne ya kaddara kai abu to kuma ya kamata ka yarda da hukuncin da Allah ya ce idan kai wannan abin a yi maka shi ma ya zama kaddarar ka ne ka je ka yi zina Allah ne ya kaddara kai zina to kuma shi ya kaddara idan ka yi kuma a yi maka bulala a zane ka kaga sai ka karbi kaddara guda biyu kar ka ce a'a kai ka dauki ɗaya ka bar ɗaya saboda haka kar mutum ya zo ya tasa aikin banza a gaba ya ce ai Allah ne ya kaddara mai wannan abun har Allah yake faɗa mana a suratul ma'ida sura ta biyar aya ta arba'in da biyar yake ce mana wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi mun wajauta a kansu lallai annan nafsa bin nafsi rai da rai idan rai ya kashe rai shi ma a kashe shi kar wani ya zo ya samu wani kawai ya harbe shi da bindiga ko ya buga mai wuka ya mutu kawai ya kashe mutum da wani madoki kawai zo ya ce muku ai Allah ne ya kaddara na kashe shi to Allah ne ya kaddara ka kashe shi to Allah da ya kaddara ka kashe shi ya kaddara kai ma an ka kashe a kashe ka ka san wato maganin dan adam gaba ɗaya Allah ne maganin mutum Allah shi ne maganin mutum shi ya halicce shi ya halicci zuciyarsa ya san abin da yake ransa saboda haka shi kaɗai ne ya san abin da ya dace da shi shi ne maganinsa in ba haka ba sai ɗan adam ya taimaka gangan saboda ya raina maka wayo ya ta ka amma Allah sai ya ce to daga an yi kaza kawai ai kaza ka san kuma akwai masu tunanin cewar akan me dan mutum ya kashe wani za a kashe shi wai su 'yan zamani ne to ai idan wannan ya kashe wani an yi asara ɗaya kenan to in aka ce shi ma za a kashe shi to ai an yi asara biyu kenan to ya ba za a kyale ɗayan ba saboda kar a rage yawa tunda ɗaya ya kashe ɗaya sai a ba ɗayan don ka a rage yawa ba su san cewar shi Allah ya san ɗan adam yanzu wanda ya zo ya kashe wannan ɗin in aka ce to dan ka a rage yawa ba za a kyale shi to gobe zai ƙara kashe wani kaga an ƙara rage yawa jibi zai ƙara kashe mutum biyu ya ta kashewa ana ta ragewa amma daga an kashe shi kaga wa'yancan sauran su suna nan kenan bai kashe su ba kaga ana nan kenan maimakon a ta ragewa kaga an rage ɗaya kenan an tsaya mugun iri in ya kashe a kashe shi in ji Allah wala aina bil ain kar wani ya zo ya cake idanka ya tsole ma ido ko ya zuba maka wani asid a fuska ko wani abu idan ka ya lalace ya ce Allah ne ya kaddara sai ya ce to sai Allah ya ce wala aina bil aini idan mutum ya zo ya cire ma ido ko ya lalata ma ido shi ma Allah ya yarda a lalata nashi kaga duk wanda yake son idansa kenan ba zai lalata na wani ba sai a zauna lafiya wanda ya san in ya kashe wani za a kashe shi to ya fasa kashewa sai ya zauna kawai ya bari a zauna lafiya wal anfa bil anfi wanda ya zo ya lalata ma hanci ko ya cire maka hanci Allah ya ce ya yi izini shi ma a lalata nasa wal udhna bil udhn wanda ya zo ya mai da kai kurma ya maka wani dalilin da kunnen ka ya lalace ko ya cire maka kunne Allah ya ce ya yarda shi ma a cire nashi wasinna bisinni wanda ya zo ya cire maka haƙuri kana zaune mutum ya zo ya daki bakinka har sai da ka ya zube ko wani abu a zo a zauna ana to kai kai haƙuri ka karbi kaddara dama Allah ya kaddara ai ka za su zube a'a in ji Allah to ya kaddara shi ma a zubar da na wannan da ya zo ya zubar da naka wasinna bisinni wal juruha qisas shi kuma raunuka duk inda rauni yake sai ai kisasi mutum ya zo ya sa wuka ya ja a jikinka ta maka wani katon tabo ko wani katon rauni sai a zo a auna shi ma sai a ja daidai wannan abin da ya maka saboda gobe in yana so kar a mai shi ma kar wani kar mutum aishi dan gata ne ya zo ya ta cin mutuncin mutane yana tozarta mutane ana kyale shi ai yana da gata a'a aiwa kowa sai duniya ta zauna lafiya duk wanda ya san idan ya ba za a kyale shi ba to zai bari a zauna lafiya saboda haka yana da kyau ko mu fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya karbi kaddara manzo Allah an haife shi a garin Makka da ƴan uwansa da dangin shi amma aka zo aka kore shi daga wannan gari ya fita ya bar garin yana ji yana gani da danginsa da ƴan uwansa saboda kawai ya zo da alkur'ani ya bar garin ya koma Madina kuma ya je ya zauna ya ci gaba da addininsa a can a ina za mu ga wannan sai mu duba suratul muhammad ko suratul qital sura ta 47 aya ta uku, Allah yake cewa wa kayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlakanahum fala nasira lahum alqaryu nawa ne na daga alqarya hiya ashaddu quwwat ita ce mafi karfi mafi tsananin karfi da kayan yaki da girma da komai min cikin kallaci daga ka wannan wadda a ka ta fitar da kai sai aka kawo mai almajazul akali aka ce alƙarya ce ta fitar da shi amma shi gari da kansa ai baya koran mutum sai dai mutanen ciki su kore shi a halaka namun Allah ya ce mun halakar da su mun yi maganin su fala nasira lahum kuma ba su da mai taimako ka ga manzo Allah ya karbi kaddara kar wani abu ya faru da kai a rayuwa ka ce kai ba za ka karbi kaddara ba in dai ya tabbata kaddara ce daga Allah ba gangancin wani bane ka sa akwai ganganci kuma akwai kaddara akwai kuskure to ya zama ba ganganci bane ba kuskure bane kaddara ce ta zo to ka karbe ta a haka akwai waɗanda zaka ga yankunansu yanzu duk ana yaki ba lafiya sun tashi daga nan sun koma wani yanki tare da cewa wasu ne suka kunna fitinun amma Allah ne ya kawo kaddara ce sai ka karba kafin zuwa lokacin da Allah zai kawo kuma gyaran abin annabi musa yana garin misra amma wani dalili ya sa wani mai mulki fir'auna ya zo ya addabe shi har sai da ya bar garin ya gudu ya je ya gudu yana kuma kaddara sai ta zama mai alkhairi ya je kuma a madayanan nan da ya tashi dawowa ma har ya dawo da aure ya dawo da mata ya zauna ya kiwo a can ya abubuwan alkhairi da yawa har ya karɓo wahayi ma daga hanya kaga ya karɓi kaddara ne ya je samu alkhairi to wata tana tafa da alkhairi shi yasa idan ka duba suratul qasas sura 28 aya ta 20 zuwa ta 21 yace waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a sai ga wani mutum ya zo daga mafi nisan gari yana gaggawa yace mai qala ya musa innal mala'a ya'timiruna bika yace ya musa kai musa innal mala'a ga shugabanni can masu hannu da shuni masu ido da kwalli manyan gari ya tamiruna bika suna shawara akan ka ne ya katilu ka za su kashe ka dan su kashe ka yace fakaruj ka fita ka bar garin nan inni laka minan nasihin ni ina maka nasiha annabi Musa sai ya tsorata fakaraja minha khaifan yatarakkab ya fita yana tsoro kuma yana sauraro yana kasa kunne ga ta ina za a biyo shi qala rabbi najini min alqawmi zalimin yana cewa ya Allah ka tseratar da ni daga azalumai to amma daga karshe ba ya dawo garin ya zo ya kafa da'awa ba ta zo ta kafu to wannan zai tabbatar maka da cewa makirci baya yin komai in dai kaddara kaddarar Allah ta riga hausawa suna cewa wai kaddara ta riga fata kaddara ta riga fata bayan ya fita daga garin amma a ƙarshe kuma ya dawo to kaga kenan kaddara ta zama mai alkhairi daga cikin kaddarar Allah ya yarda cewa namiji ya auri mata har hudu ita kuma mace ta auri miji ɗaya wallahi idan da Allah ya ga dama ko sai ya ce matarka ta ƙara aure ya ce ita ma ta hudu wallahi duk bala'in ka sai ta ƙara eh. to ai Allah ne yadda ya zaka yi kana ji kana gani kana zaune da matarka kawai ta ce wa ana ka ce na'am ta ce to ka shirya zan ƙara aure <laughs> ka cire hulanka ka aje ka haɗa gumi ka ce wancan mai kika ce da ce eh aure zan ƙara ka ce ni din yanzu ina zaune da ke lafiya ina miki ta ce duk da haka kawai ni aure zan kara eh ai Allah ne ce a kara shikenan kana ji kana gani kawai shikenan wani ya dan wanka ya zo zance ko dai tafi zance ta je fira kana gani a zo ana daurin auren mace kai tana kara aure to shi yasa Allah ya kaddara cewar su maza su yi hudu ya ce mace kuma ta tsaya a daya kuma shi Allah shi ya san maslahar da yasa yi haka tare da cewa masana na ta bincike su ma suna gano nasu dalilan domin ba wai duk abin da Allah ya sai ka gano hikimarsa gaba ɗaya ta yin wannan abu ko a ni da kai dan adam ina iya in yi wani abu ka kasa gano dalili da hikimar kuma wannan abun akwai hikima da dalili a ciki sai daga baya sannan ka gano a ashe ga dalilai hmm. to ba zai yi wa duk abin da Allah ya kai sai ka gano dalilan gaba ɗaya ba masha saboda haka shi yasa Allah ya gaya mana a suratul nisa sura hudu da kan aya ta uku yace wa rikhibtum alla tuksidu fil yatama fankihu ma baba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba fa rikhibtum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu idan kuna jin tsoron ba za ku iya yin adalci idan kun auri marainiya ba to ku nemi ya ku aura fanki ma baba minan nisa wadda ranku ya kwanta da ita kuka ga kun nutsu da ita daga cikin mata masna daga bibiyu ne wasu laka ko uku uku waru ba a ko hudu za ku yi fahimtum Allah ta adilu idan kuna jin tsoron ba za ku iya daidaita wannan da wannan ba ko ba ku da damar da za ku ɗauki nauyin fiye da haka fa wahidatan sai ku yi ɗaya auma malakat aimanukum ko kuma ku yi ku yanga baiwa wadda ba ya ba zalika adina Allah ta'ulu wannan shine mafi kusa da ba za ku ketare iyaka ba to saboda haka sai Allah ya ga dama sai annabi Isa shi kuma ba uba wannan ma kaddara ce shi yasa yake faɗa mana a cikin suratu Ali Imran inna masala Isa inda Allah ka masala Adam misalin annabi Isa a wurin Allah kaman Adam ne khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun yayi shi da turbaya da kasa sannan ya ce mai kun kasance fayakun kawai sai ya kasance alhaqqu min rabbik wannan gaskiya ne daga ubangijinka fa an yi fala takun minal mumtarin kar ka zama daga cikin masu shakka kar ka ce wai ya aka yaka Allah ne ya ga dama ya kaddara haka kai a cikin kaddarar Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi ya zama annabi tare da wasu ba sa son haka suna gaba shi ya kamata a babu Allah ya ce to shi na ga dama na ba shi yasa suke fara a cikin suratul zukhruf sura 43 daga kan aya ta 31 zuwa 32 suke cewa wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim wai saboda me ba a saukar da wannan alqur'ani ba akan wani mutum daga cikin wannan garuruwa guda biyu makka ko madina wani babban mutum da ba wannan marayan ba sai Allah ya ce a hume kasimuna rahmatar rabbika su ne suke kasa rahamar ubangiji wai su din su za su gaya wa Allah ya zai yi wannan rahamar da ya ɗauka ya ba manzan Allah su za su faɗi wa suke so a ba kasan ɗan adam da raini sai ce wai yanzu wane ne ya zama kaza yanzu wane ne shugaba yanzu wai ana nufin wane zan bi to ni ta umbuwa ne ba gara ma kaza ba sai Allah ya ce ku ne kuke rabawa ba yadda za ka yi wanda Allah ya so shi yake mai da shi ya zama wane sai Allah ya ce na qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mun karkasa musu ne mun kasa musu abincinsu mun kasa musu rayuwarsu a wannan rayuwa ta duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukriya har muka ɗaukaka sashin su akan sashi liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukriya da darajoji saboda sashin su ya riƙi wani sashi a matsayin horewa kaga Allah ya samu wani ya hore mai wani duk abin da ya ce yayi kawai shi yake yi saboda Allah ya hore mai shi ba yadda za ka yi duk yadda ba ka so ya bi shi kana gani zai ta binsa wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un amma ramar ubangijinka ta fi dukkanin abin da mutane suke tarawa to amma kamar yadda muke faɗa mutum baya kwanciya ya miƙe kafa kawai ya ce wai kawai shi to ai sai Allah ya so zai yi kaza motsawa ake shi yasa Hausa suke cewa wai Allah ce tashi in taimake ka Allah sai yake faɗa mana a cikin suratul maida sura biyar aya ta talatin da biyar yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabtagu ilayhi alwasila kuma ku riki kusaci ku nemi hanyar zuwa gare shi cikin sauki na'am a imam rashid na na abu ya faru na kaddara ne mm, in arziki ne kaddara ne wanda ka fi shi shi ma kaddara ne wanda ya fi ka shi ma kaddara ne haka Allah ya so idan rashin lafiya ne kaddara ne idan wani abu mara daɗi ne ko ya yake kaddara ne ka yadda da kaddara amma ban da shakiyanci ban da shakiyanci da ganganci da gangan mutum ya zo ya tozarta ka ko ya ci mutuncinka ko ya cutar da kai ko ya zalunce kai ce ma kaddara ce ko ya tauye haƙƙinka wannan daban sai ka nemi haƙƙinka wannan Allah ya faɗi a cikin Allah ne ya faɗi a cikin Alƙur'ani kamar yadda muka kwararo ayoyi daga cikin Alƙur'anin Allah mai girma addinin nan komi na cikin babu wani abu ɗaya da baya cikin Kur'ani? Mm-hmm. idan ka ga mutum bai gano ba to kawai iliminsa ne bai kai ya gane ba ya ci gaba da karatu ya shiga makaranta